بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مسيسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا إشهد 24 فوت الرجب bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 26 daga watan biyu shekara ta 2022 miladiya ci gaba da karatu cikin wannan littafi na albarka ulul himma inda rijalil umma a darasin da suka gabata an yi magana akan jigajigan malamai waɗanda suka shahara a duniyar ilimi da kuma yadda suka ɗauki wannan ilimin da mahimmanci da yadda suka ba da su kwarai da gaske wurin tabbatar da abin da ilimin nan ya kunsa daga wanda bai bacci sai wanda zai ɗau lokaci bai ci abinci da hannunsa ba sai kuma karfin hadda irin na su al'imam buhari da ire-iren shi wanda har ibn hajar al'askala ne allah ya nusa rahama yake cewa kamar yadda aka karanta a baya ce abin da yake mamaki na haddan al'imam buhari shine yadda ya haddace waɗannan burkutattun hadisan waɗanda aka burkuta isnadin aka burkuta matanin ita shine abin da yake bada mamaki amma shi kanshi ibn hajar din da ke wannan magana malamai su ma suna magana akan yadda shi ma yake da haddan kuma ibn hajar al-asqalani sai da ya roƙi ubangiji ya bashi hadda irin na al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi wanda ke da siyaru a alamin nubala ya sha ruwan zanzan ya roƙi Allah ya bashi hadda irin na wancan da Allah ya amshi addu'an sai ba shi hadda fiye da na al'imam zahabi kuma Allah ya ba shi saurin karatu don al'imam ibn hajar a zama biyar tsakanin azuhur zuwa la'asar yake karanta buhari gaba daya a zama biyar muslim kuma zama biyu da rabi an ƙari to in ka kalli waɗannan malamai ka kalli su da kuma yadda suka rayu to nan ne za ka gane gaskiyar zancen malamai da suka ce ta al bukari Bukhari da sauransu aya ne daga cikin ayin Allah saboda suna zuwa da abubuwan da mutum zai iya tunanin ma cewa mutum zai iya yin shi to inda za a tashi yau faniyan a at-tadhiyatu bin ke fi nusrati shi shine mutum ya bayar da ranshi at shine kamar a ce sacrifice ko mutum ya bayar da ran shi don taimakon addini kuma wannan abu ne wanda duk wanda ya kalli tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba daya da rayuwarsa habbai zai sani sun yi rayu ne don su bayar da ransu addini ya ci gaba kuma manufofi guda biyar na shari'a da aka zo a tsare ma dan adam abin da ke na farko shine a tsare wa mutum addini shi sa'annan a tsara rai kaga kariya ga addini shine mutum in ya haɗu ga rai ga addini zai haƙura da ran shi addini ya ci gaba da sahabbai suka gane wannan da zarar sun ji wani abu zai samu annabi sai su sun ba da fansan iyayensu don annabi shi ya rayu domin rayuwar shi shine rayuwar addini to kuma sahabban nan haka su ma suka zo suka yi ta baya da rayukansu har addini ya kawo yau da muka same shi inna da'wata ila Allah hi ajallu nihan kira zuwa ga Allah wannan shine aikin da yafi kowanne daraja da'awa duk wani aiki da mutum zai lissafa zai yi to babu wanda yafi kira zuwa ga Allah daraja amma kana karantar wa islamiyya ka zo ka dina sai ka ce wai ka huta to ai ba wanda ya shiga wahala irin ka saboda ka daina karanta ba a islamiyya kuma kana lissafa abin da kake samu na duniya a matsayin wai hutu ne ya zo maka da wahala kake yi to ai yanzu ne ka shiga cikin wahala wa minhum alladhina yu'duna an-nabiyya ko wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ko alakin fitnati saqatu to yanzu wanda ya bar karantarwar ya koma yana duniyar shi kawai to shine ya shiga cikin fituna yanzu abdullahi ibn mubarak Allah ya mishi rahma da shi da 'yan uwan shi abokan neman karatu ana tafiya a daji da suka ji yunwa suka samu guri suka zauna suka ce a ɗauko musu su busassa aka kakkaɓa ƙura ana karyawa ana ɓalgacewa ana sa ruwa a sha sai abdullahi bin mubarak yayi wannan zancen shi shahararre yake cewa law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min ar-raha an na'im jadaluna alayhi bisuyuf yace da sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun san abin da muke ciki na ni'ima to da sun kokarin kwace wannan ni'imar da Allah ya mana da takobi da makamai to kuma sai yau mutum ne ya samu shiga cikin fitina na rashin addini kuma yake ya huta wannan shi ke nuna daman ko lokacin da yake cikin addini damar bai fahimci abin da yake kai bane to malam yace inna wata ila Allah ya ajallul nihan, kira zuwa ga Allah shine wani duk wani aiki to ba wanda ya kai shi wannan daraja saboda shine sana'a da aikin annabawa to ba ko wani wanda zai yi aiki fiye da na annabawa walakin yajibu ala kulli da'iya Allah yakhsha illa Allah subhanahu wa ta'ala sai dai abin da yake wajibi ga duk wani mai kira zuwa ga Allah kada ya ji tsoron kowa sai Allah domin Allah ta'ala dama ya yi alkawari tsakanin shi da duk wani wanda Allah ya ba mu ilimi wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunhu Allah ya riki alkawari da shi da waɗanda aka bai wa littafin cewa ku bayyana abin da ke cikin littafin kada ku ɓoye to kuwa duk wanda ya ɗauki aikin cewa zai isar da abin da ke cikin littafi to dole sai ya cire tsoron duk wani wanda ba Allah ba wa yajibu alayhi Allah ya khafa min bi sultan kuma wajibi ne ga duk wanda ke kira zuwa ga Allah ya zama baya jin tsoron duk wani ma'abocin mulki ko wanda ke da iko akan shi na mulki kuma wannan zai tabbata ne idan mai da'awa ya tsaya a matsayin shi na mai da'awa mulki Allah ke bada shi ga wanda ya so ko wanda ya ga damar addini Allah yake bada shi ga wanda yake so ya kamata wanda Allah ya ma ni'ima na addini ya gane cewa ni'imar shi daban mulki kuma daban ba zai yi kana awa ba kuma kana siyasa ba zai yi ba abubuwa ne mabambanta hanyoyin daban idan kuwa mutum zai shiga ciki to dole sai ya yi haƙuri da abubuwan da zai gani to idan kuwa zai haƙura da abubuwan da yake gani to kun ga da'awa ta samu matsala daga nan wannan alkawarin na a faɗa abin da aka gani a cikin littafi to bai taso da kuma mana fahimta to idan ya zama na cewa waɗanda Allah kuma ya ba su mulkin ka ba su da kayansu kai kuma da Allah ya ma ni'iman addini kai ma ka rungumi wannan ni'iman ka gode mishi to ta nan ne in ka tashi za ka faɗi gaskiya Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace iyyakum wa mawatin alfitan yace ka shedin ku da wuraren fituna suka ce wa ma mawatin alfitan yace ad-dukhulu ala al-umara suka ce ina ne wuraren fitina ya ce ku dinga shiga gurin masu mulki to ai ne wurin fitina kana gani ayoyi waɗanda suke sari nassi ne babu ko ta wuri ciki kana gani ko dai ka murƙushe su ko kuma ka shigo ka bari saboda ka shiga wurin fitina sun baka kuma dole ba za ka yi magana ba wannan shi zai ba mutum dama ya zama baya jin tsoron wani da yake da mulki in ya tashi faɗin abin da Allah ala ya ɗaura mishi to idan kuwa ya san bai ci komai ba to ya zai shi tsoron ne zai biyo baya ba dama duk wanda ya riga ya miƙa hannayensa to ba yadda za a yi kuma ya miƙa ƙafafuwansa to wanda kuwa yake so ya miƙa ƙafa ya abin da yake so kenan to dole sai ya haƙura shi ma hannayen shi kai ya miƙa to balle ma irin siyasar ƙasanmu wanda darajar wanda aka ɗauko shi a matsayin mai addini aka sa shi a cikin lamarin tafiyar siyasa bai da bambanci da ɗan daba yadda ake buƙatar ɗan daba ya zo da abubuwan da duk za a bashi don a cimma kujerar da ake nema to haka an ɗauko malami shi ma an sa shi cikin tafiyar to yadda wancan yake da amfani haka malam ke da amfani yadda idan an samu abin da ake so za a watsar da wancan ake ganin kamar bai da galihu to malam kai kake ganin kana da galihu kai ma baka da galihu a gurin ana fahimta to idan ko mutum zai je ya sane da su to dole sai ya yi haƙuri wannan tsoron na mai mulki dole shi ne shi wajibu jibu alayhi Allah ya khafa min bi sultanin ma dama sultanullahi zakiyan matakar iko na Allah na nan to bai kamata mutum ya dinga jin tsoron wani mai mulki ba wasu zanen la yanfadu wa la biyu albatta mulki da iko na Allah kuwa bai karewa mulkin Allah ba a zuwa lokacin da za a ce ba mushi amma ko na dan adam shi yasa aka ce ma mulkin ma daula daman daula a larabci asalin shi aro ne aro abinda za a bada shi duk abinda aka ce wannan arowa aka yi to ne hankali ya san cewa kenan za ka rabu da shi ya koma gurin mai shi to shi aka ce mulki daula saboda abu ne wanda ba zama zai ba a gurin wanda yake da shi a yau amma na Allah ba haka yake ba wa bil ma'ruf al-ula at الأولى darajoji درجة جيك ونا bil ma'ruf na farko mutum ya sanar da mutum abin da yake kai ba daidai ba ne a saniya alwa'az na biyu kuma a zaunar da shi a mai wa'azi na uku a salisa a tafshin filkau na uku kuma za a iya kausa sama mutum zance wannan da ka ce mishi wani ka san abin da kake ba ke koya ce ya sani an gama wani kuma sai ka mai wa'azi wani ka ji tsoron Allah wannan abin da kake gani Allah ya haramta bi da kyau ka dina manzon ya hana tukunna zai bari wani kuma sai an gallaza mai gwanci sai an faɗi mishi zantuttuka masu gauni tukunna zai gane abin da yake bai da kyau sai dina الرابعة المنء بالقهر في الحمل على الحق بالضرب na hudu kuwa a sa mutum a murkushe shi dole sai ya hannu daga wannan abin ta hanyar han in ya kai ga sai an bugai ma sai a bugai to kaga al'umma kowanne da irin ajin da za ta sa shi gurin mishi da nasiha shi yasa ɗaliban abu zur'atar razi Allah ya mishi rahma a lokacin da malam ya zo yana gargara zai bar duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu mautakum na ilaha illallah sai suka ga malam ya rayu yana karantar da hadisi suna jin kunyan a ce sun tuna suna cewa ya malam ka ce la ilaha illallah kawai da suka zauna sai ɗaya ɗauko isnadin hadisi haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan da ya zo wurin da za a ƙara so wurin malam sai ya ce wannan shi ma ya ɗauka wannan shi ma ya ɗauka malam ya farko ya ga abin da suke yi sai ya ɗauko isnadin tun daga farkonta ya ce haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة yana faɗi kuma shi ke ne yake saboda haka nasiha akwai wanda ayar tilawar ma kawai za ka yi kawai ka fara karanta ayoyin daman ka san ya sani ne ta mashi wa'azi ai kuma yara in suka je makaranta in suka ga baba na yin abin da ya saba mu hadisi ne suke cewa ai ba za su kalli baba su ce mishi baba abin da kake bai da kyau gani. sai ka ji yaro na rerawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum huwa qa'im a baba ya ta tsaye kenan kaga shi nasihan shi ta haka za a bai kaga da yaji ya gane cewa fa sako ake isan mishi to wani kuma sai an fuskanci shi an gaya mishi wannan abin da yake ba daidai bane ya daina to a lokacin da aka jiya wanda ya kamata a lallaba shi a bi shi a sannu aka gallaza mishi to za a iya samun matsala ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان hadisin nan daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku munkari abin da ake cewa munkar shine duk abin da shari'a yake da kyau shine munkar tana iya yiwa wani abun a wurinka munkari ne amma wurin shari'a ba munkari bane to ba lalle bane ka mishi hukunci akan wannan sai dai kan mu manta akwai ka'idan malamin usul cewa al'ada muhakkama akwai lokacin da ake hukuntar da al'adan mutane al'adan mutane al'adun mutane sun bambanta shari'a da ta zo sai bata ce duk al'adu an rusa ba sai dai a ce to a kawo al'ada a gani idan al'ada ta zo da wani abun da ya saba ma shari'a sai a ce to da wannan amma an bar kowa akan al'adan shi shi yasa ba za ka ga al'ummar da ke daura zani ba mazaje kace musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-mutashabbihuna min ar-rijal bin nisa ko ba za ce to Allah ya tsine ma mazan da ke kwaikwayon mata ba saboda ka ganshi ya daura zane. saboda al'adar shi ce ba a hana shi ba muna fahimta amma idan ka zo cikin wannan al'umman ka ganshi da zanni to shi hadisin za ka kawo saboda duk wanda ya ganshi to tunanin mace ne shi muna fahimta to duk wanda ya ga munkari falyu ga yurfu biyar ya canza wannan munkarin da hannunsa kaga dole sai ya duba wannan canja wanda zai da hannu ba zai kawo mafsada ba mafsadan kuma a'la min mata na alaihi dole sai mutum ya auna irin wannan shine iyaye ke yi da 'ya'yansu ana samun wani lokaci 'ya'yan su ma su ma iyaye haka amma su ma dole sai da dabara kamar yadda 'ya'yan amru bin jamu Allah ya kara masa yadda suka yi da suka ga yaƙi musulunta sai su ɗau wannan gunkin nasa su je su jefa a cikin bola kaga da hannu suka yi aikin amma dole sai suka tabbatar da cewa wannan aikin ba zai janyo musu mafsadar da ya fi abin da yake kai da ba kuma kaga an samu natijar wannan abu saboda haka mai ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Yadi, wanda ya ga abin da yake bai da kyau daga cikin ku to ya canja da hannu wani ya taba zuwa ya je an ci ba kyau eh, TV kallon TV da sauransu yana zuwa kawai sai ce baban shi na kallon TV maman shi na kallon TV ya dausan da kawai ya rarrabka TV shi kuma mahaifin da ya ji haushi ma sai ya dauki sandan shi ma ya rarrabe shi kaga wannan tagliyul munkar ne mara kyau muna lura saboda haka dole in mutum zai amfani da hannu sai ya duba istita'a dole sai mutum na da istita'a akan wannan sa'annan kuma ba zai haifar da mafsadar da tafi wannan wannan ke kai ba na farko fa illan yastati to idan mutum bai da istita'a ma'ana karfin shi bai kai ya sanya hannun ba saboda sani shi to da harshe kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin yana makka ba a yadda a yaƙi ba cewa kawai Allah ya alamtara ilal ladina kila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus a lokacin annabi na maka aka ce kowa ya rike hannu ba fada ai ta sallah kawai duk da cewa ga abubuwan da ake masa habban manzo sallallahu alaihi abubuwa ne marasa kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa hannu ya buji wani ba ballantana ya umarci wani ya taba wani saboda a lokacin da an sa hannu da addinin gaba ɗaya ma ba zai zo ba to kai ma idan ka tashi za ka yi gyara dole sai ka duba a wace marhala kake malamai sai da suka yi rubuce-rubuce a cikin sirar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai manhajin nabi fi da'awa min khilal sira sahiha manhajin da annabi ya bi gurin da'awa in ka kalli sirar shi ta zaka dinga daukan kowane gaba to duk inda ka ga abin da yake munkari ne to in ka duba kanka za ka iya duba ka gani a marhalan maka kake a wurin ko a marhalan madina sai kai kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka za a yi ma'anna sa abubuwa marasa kyau amma kuma yadda haka sai ba su haƙuri ba zai bugi kowa ba ba taɓa kowa ba daga cikin mushrikai na fahimta to wanda bai iyawa sai dai ya faɗi da baki shi ma faɗi da bakin shi ma ana duba istiqa'a ba duk abin da mutane suka yi ba munkari za a ce dole sai kai ne za ka canja shi akwai abin da munkari ne za a iya faɗi a canja da baki amma ya fi ƙarfinka to sai ka nemi wanda yake da ƙarfin ya isa sai ka ce to gashi ya isa dilladar da aka ba shi to irin naka ne to amma wannan munkari ne wanda za a iya canjawa da bakin amma kuma shi a matsayin shi ne isa ya canja da bakin ba to wurin ya je ya canja sai kawo barna kamar yadda malam kullum yana faɗi mana in an je irin makabartu da irin irin waɗannan gurare ka tashi kace za ka yi nasiha ba ko ina bane za a ji ka domin wani lokaci in kai maganar sun suna ganin kai waye da kake faɗi musu wannan kuma za ka iya kawo sunan manzo sallallahu alaihi wasallam su yi magana da na iya zama ridda gare su ka kai ka ja musu to dole koda da bakin ne sai mutum ya duba istita'a shi ma idan mutum bai iyawa fa bi kalbihi sai ya kyamaci wannan a zuciya abubuwan nan da mutanen nan ke yi dai su to wannan kyamar da mutum zai yi a zuciya shi ma shi ne munkar dinsa ina fatan mun fahimta wa zalika iman to a cikin matakai da matsayi da imani ke samun kanshi ko mutum mai imani ke samun kanshi to wannan shine mafi rauni ba ana nufin wanda ya ga abu mara kyau kuma bai da karfin ya canja da hannu ko da harshe sai dai ya tsi wannan abun a zuciya ba ana nufin wani shi ke da rauni ba akan waɗanda za su yi amfani da harshe ko hannu a'a a cikin matakan nan guda uku to wannan shi ya farauni rauni ta yadda yana ganin abun da da kyau kuma zai iya magana amma ta yi wanda yake ganin munkari kuma ba zai iya magana ba imanin shi ma ya zama ya fi ƙarfi akan wanda ya sa hannu ko ya sa harshen shi mun fahimta da ƙulu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas kun kasance mafi mafificiyar al'ummar da aka fitar wa mutane wanda ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da abin da aka sani ga shari'a kuma kuna hani da abin da yake munkari ne wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahalin kitab yahuda da kiristoci za su yi imani da abin da kuke kai ku musulmai Lakana kana lahum da wannan ya zama alkhairi gare su minhumul mu'minun daga cikin su ahlul kitab akwai waɗanda suka yi imani irin su abdullahi bin salam irin su ka'abul ahbab waɗanda suka amshi musulunci kuma imani da musuluncin su yayi kyau amma wa aktsaruhum al-fasiqun mafi yawan ahlul kitabin nan fasikai ne masu fita ne daga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kun ga wannan khairiyyar ya tabbata ne ga wannan al'umma ta hanyar tagayyirul munkar to kuwa duk wanda zai ga abin da zai da kyau ya hana to dama dole sai ya yi haƙuri da abin da zai biyo baya dama abin da yake wajibi ga musulmi ya sani shi ne na farko al'im ko ya yi wajibi ne musulmi ya yi ilimi wannan addini ne na ilimi bai yi wa mutum ya zauna ya ce ba ruwan shi kuma bai yi wa mutum ya ɓoye a gida ya ce bai ji ba balle abin ya zama hujja a kan shi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma sami abi ahad min hadhihi al-umma yahudiyan kana aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar babu wani wanda zai ji labarin an aiko ni cikin wannan al'umma ba yahude ne ko kirista sa'annan yayi mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba fati ya zama dan wuta to idan ka ki zuwa inda ake faɗin Allah ya ce annabi ya ce amma ka ji labarin akwai shi to ka kamu ka kamu maganan ka ce wai ba za ka zo ka ji ba don kar ya zama hujja akan ka wannan kuma bai taso ba shin ka ji labari eh to khalas mutum ya shiga hannu kuna fahimta to wannan khairiyan ya tabbata ne ta wannan hanyar dole mutum ya ilimi na biyu al'amalu bi abinda ka sani kai aiki da shi mal ilmu illa al'amalu bi shi ilimi ba komai bane shine mutum yayi aiki da abin da ya sani to wanda yayi aiki da ilimin da ya sani to kuma sai addu'a wasu ilai ya kira zuwa ga wannan abin da ya sani alkhairin nan da ya gano to ya yada ma wasu su ma su amfana da wannan alkhairin to kuwa duk sanda yake zai haka to nan ne zai samu matsala da waɗanda yake kira asabu alal azafi dole sai ya haƙuri a akan tutar wanda za a mai kowa da irin nashi in dai mutum ce zai da'awa to dole sai ya yi haƙuri da tutar wadda zai gani shi ya sa, Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga kissanta min manzo sallallahu alaihi wasallam irin abubuwan da aka yi wa manzanni don a bashi haƙuri shi ma fa zai ga irin haka to haka mu ma ake karantar da musirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sahabbai dan mu ga yadda suka yi gwagwarmaya a cikin da'awa da kuma irin hakurin da su ma suka yi dole sai an yi hakuri wa qala ta'ala kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam an la'anci waɗanda suka kafurta daga banu isra'il ta harshen annabi isa ɗan maryam ko annabi dawud da kuma isa ɗan maryam mun fahimta zalika bima asaw wa kanu ya'tadun abin da ya janyo aka yi la'ance su saboda saba ma Allah da suka yi da kuma ta'addanci da suke yi menene ta'addancin Allah sai yake kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba su hana junansu duk wani abu mara kyau da suka aikata saboda aka duk sanda aka samu al'umma ba ruwanta da mai barna a hana shi to al'umma nan ta shiga wannan hanyar da za a tsine mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin wannan misalin mutane ne waɗanda suka hau jirgin ruwa duk sanda waɗanda ke mataki na ƙasa suka buƙaci ruwa ya sun hau sama sun zo sun ɗiba ruwan saboda amfaninsu sai suka zo suka yi dabara suka ce maimakon su dinga damun 'yan saman nan me zai hana kawai su ƙula su ƙula wannan jirgin ruwan ta ƙasa tunda suke ƙasa dama sai su dinga amfani da kayansu annabi ce in suka bar su suka yi haka su da suka yi haka za su halaka su ma da suka bar su za su halaka in ku sun rike hannunsu ba sun tseratar da su su sun tsira to haka duk mai barna yake cikin al'umma in so kake kai ya sama suna kana gudun kai ya sama suna ya ce ma sa'idawa ko ɗan tsurku ko abin da ya kama da wannan to barnar da ka shiga ya fi a sanya ma wannan sunan kuma wannan shi ya janyo bala'i cikin al'umma a yau saboda ba a canja kai. kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba su hana junansu munkarin da suka aikata wanda a babin al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar hana munkarin nan ba a hana ɗan giya ba a gidan giya ya hana ɗan uwan shan giya shi kar ya sha giya kuma ya hana wani ya sha to idan ma ya yadda ya bar shan giyan ya ci gaba da sha to an ce kuma duk da haka ya hana wani ya ce ilimin shan giya bai da kyau saboda bayan shi an sa kuma ya hana wani to ina ga wanda ba shi ba wanda ke ganin munkarin da ma bai aikatawa ainihin babin aula ya ce ya hana wasu labi isa ma kanu ya Allah ya ke tar da abin da waɗannan suka kasance suna aikatawa wa ta'ala Allah ta'ala yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair a samu wata al'umma daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki kuma suke hani ga abinda da yake munkari mara kyau wa ula'ika humul muflihun to waɗanda suka samu kansu cikin al'amru bil ma'ruf din nan wannan hayu anil munkar waɗannan su ne masu rabauta a lahira waɗannan su ne 'yan aljanna da alamin Allah wa iyakun min ahariya وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب هارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وقولا له أنت أأنت رفعت هذه بلا عمد أو فوق ذلك بانيا وقولا له هل سويت وصفها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مسد من الأرض ضاحية وقولا له من أنبت الحبة الثرى فيصبح منه العشب فيصبح منه العشب يحتز راديا ويخرج من حده في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا لكن سوى وأنت الذي من فضل من فضل ومن رحمة ألا كيني وندع لكن فللتك لرحمك بعثت إلى موسى rasulan munadiyan ka aika annabi Musa ya zama manzo wanda ke kira zuwa gare ka wannan rahamar Allah ce da kuma falalarsa da ya ga dama da ya bar al'umman haka kuma kowa ya koma Allah ya azabtar da shi saboda bai bauta mishi ba kuma ba wanda da ke mishi mai yasa amma saboda falalar shi da rahamarsa sai ya aiko manzanni don su nuna wa mutane hanyar da zai kai su zuwa gare shi faƙultu lahu faƙulta Allah sai ka ce ma shi annabi Musa fazhabu Harun ka tafi kai da ɗan uwanka da annabi Harun kamar yadda su kansu mabiyan annabi Musa suka tabbata suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi Harun don ya zama mai taimako ga annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya nema ku je ku ci musu. far'uwa ila Allah fir'aun ku je ku kira fir'aun zuwa ga Allah allazi kana taghiyan wanda fir'aun nan ya kasance mai dagawa idhab ila fir'aun innahu tagha Allah ce ka je gurin fir'aun lalle fir'aun yayi dagawa ya ketare iyaka yayi da awan allantaka yayi da awan shine rabbu to kaje ka kira shi zuwa gare ni ya dawo ya tuba wannan abin da yake da'awar shi ya daina da'awar ba gaskiya ba ne wa ƙula in kun je ku ce wa fir'aun hal an ta sauwaita hadihi bila shin kai ne ka daidaita wannan ƙasar da ake gani ba wani abin da ya ɗaure ta ga nan ana ganin ta a shimfiɗi hatta ta kallar kamahiya har ƙasan ita da kanta ta tabbata kamar yadda take ana ganin ta kai ne ka ɗaure ta wa qula lahu ku ce mu shi fir'aunan a an ta anta rafa'ata hadhihi bila amal kai ne ka daga saman nan da ake gani ba tare da wani ginshiki da ake iya ganin shi a zahiri ba Allah ya ce rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya daga saman nan ko samman nan ba tare da wani ginshikin da kuke gani ba Kan malamai suka yi sabani wasu suka ce kenan sama babu ginshiki Allah ne ya rike ta wasu suka ce a'a akwai ginshiki amma ginshikin la tarawnaha tunda yace da gaida amalin tarauna man wadancan suka ce ai a ce babu amalin tarauna babu amal din kwata kwata ya fi tabbatar da iko da kudura ta Allah fiye da a ce akwai amal din gani ne kawai ba kwa gani to ka tambaye shi ko ka faɗi mishi a an tarafa a ta harihi bila amal a fauka zalika baniyan ko kuwa kai ne kai gini a saman wannan samar tunda saman nan da ake gani sammai ne bakwai ke sama banda samman bakwai kuma akwai al'arshi akwai kursi wanda kamar yadda ya tabbata a hadisi sammai bakwai idan aka ɗauke su da kursi aka sanya su a al'arshi kamar mutumin da ya shiga daji ne sahara ya je wurgar da tsabbai ƙwaya bakwai sallallahu samu kwandala kwandala guda bakwai ya watsa to yadda waɗannan ƙwandalolin ba za ka cinye wuri ba a dajin nan to haka mai baka ba za ka cinye wuri ba a al'arshin ubangiji kuma gashi yana sama kuma saman ba wani ginshiƙi da kake gani wannan shi ke nuna kudura ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala bayan al'arshin kuma ba wani sai shi Allah shi ke saman komai amma kuma shi ke rike da komai amma ɗan adam idan yana kan wani abu to abin nan in babu shi dan adam shi ma ya sauka to Allah shi ke saman komai amma kuma shi ke rike da komai inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah shi ke rike ko yake rike da sammai da kasai kar su gushi tabarakallahu wa ta'ala wa qula lahu hal sawaita wasfaha muniran idan ma jannaka kan layl habir shin kai ne ka daidaita tsakiyar duniyar nan da ake gani a ce ga taurari a sama waɗanda suke haskawa a lokacin da dare ya rufe da duhunsa kai ne ka ke haskawa har mutum ya gane hanyar da zai bi ba tare da duniyar ta juya mishi ba ka tambayi fir'aun saboda fir'auna idan ba ayoyin da yake gani a fili ba ba zai imani da abin da kake faɗi mishi a taura ba kamar yadda waɗanda suke mu'aniduna a yau suke idan ba ka kawo musu hujjoji waɗanda suke na aƙaliyya ba don ka faɗi musu ƙalar Allahu ƙalar Rasulu ba za ka amsa ba. To Fir'auna shi ma a mishi wannan a ba waɗannan hujjoji waɗanda yana ganin su da a fili a game zai iya cewa. Faƙula lahu ku ce ce mishi man yurfilu shamsa radwatan wane ne ke aiko rana da safiya da sassafe gadwa shine da sassafe Wani ne ke aiko rana ta kullu fa yusbihu ma masar min al'arni ardi ya waye gari duk abin da wannan ranar ta taɓa sai ya zama ya hantsanta ya hantsanta hantsi ya taɓa shi kenan wake yin haka in ba Allah ba wanda ma ya zo yana mamakin ya za a yi waɗannan mutanen da aka gansu duk sun mutu gidaddajin su sun koma kufai ya za a yi kuma su rayu bayan mutuwarsu ne Allah ya mishi fa amatahu Allah ne aka haɗu أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال عبد الرحمن ناصر الصعدي ألا إنس رحمة أتكن تفسير صح yace malamai sun ce wani annabi ko wani mutumin kirki ne daga cikin mutanen kirki wasu kuma suka ce a'a mutum ne wanda bai san Allah ba sai Allah ya nuna musu waye shi kuma ya wannan ra'ayin shi ya fi saboda abin da ayat ta rufu da shi قال anna yusi هذه الله بعد موتها ta yaya Allah zai rayar da waɗannan mutanen bayan garin su da gidaddajin su ya koma ko sun koma kufai fa amatahu ne a ta’am Allah sai ya ɗauki ran shi ya kashe shi shekara ɗari sun ma ba'atahu sai ta da shi qala kam labit kamar yadda malam yake sai aka aiko wani yace kwana nawa kai anan yace A da yau a yi na ga ne da safe na kwanta kuma gashi da yamma na tashi ko dai awa 24 ne ina bacci ko kuma da safe ne da yamma kawai na tashi shi ke kala balla zista ne a ta'ami Allah ya ce ka gaya mishi shekaru 100 yayi a nan mur ila ta'amika wa sharabika lan yatasanna dubi abincinka da abin shanka ba su lalace ba kuma aka ce abin shan nan da abinci abincin furut ne kuma an san furut kayan gwara ne abin shan kuwa jis ne ya haɗa kuma an san dai jis ba za a haɗa ba zai ɗauki daɗewa irin wannan ba amma dukan su langa ta sanna amma abin banda wannan ayar akwai kuma abin da ake so a nuna mishi sai Allah ya ce wanzur ila himarika amma dubi jakinka wali alaka ayatan linnas kuma dan mu sanya kai ka zama aya ga mutane su gane cewa Allah ba abin da yafi karfin sa wanzur ila al'izam kalli kasusuwan da ke jikin wannan jakin kaifa zuha? ko kuma kaifa nunshiruha ai ka duba ka ga yadda zamu tattara su ko kuma yadda zamu baza su mu watsa su kowanne ya koma gurin shi sun manaksuha lahma sa'annan mu tufatar da kasusuwan nan nama a jikin su ta bayyana lahu yayin da Allah ya yi mishi wannan bayanin da aka mishi ya gani a fili Yaga jaki ya miƙe za a hau a ci gaba da tafiya a a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ma ne yace wannan shi ya nuna daman kafin yayi maganan bai ya Allah yake ba yace yanzu na san Allah mai iko ne akan komai wannan ƙauyen ko wannan garin da na ga kowa a mace gidan gidaddajin sun koma kufai ba kowa ciki sun rurrushe to Allah na iya dawo da su kamar yadda ya ma wannan jaki nawa mun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa qula lahu man ambata al-habba fi ku ce mishi wane ne ya tsoro da ƙwayan hatsi da aka sanya a cikin ƙasa kasara ƙarƙashin ƙasa wa yusbihu minhu al-ushbu yahtazu biyar sai waye gari ka sanya kwara ko kwaya guda ɗaya a karkashin kasa sai kuma gashi ya fito da ciyawa ko ganye wanda yana ta yana kadawa ana gani wace yin haka yasa Allah ta'ala yake afara'aytum ma tahrufun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kun ga abin nan da kuke haka kasa kusa? sa wai shin ku ne kuke shuka shi ya zama ya fito a matsayin abin da aka shuka ko komai muke yi ai ba sai an baka an saba Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke wa al'umma hanzari shi yasa babu wanda ke cikin bala'i da musiba kamar mutumin da ya kaurace ma alkur'ani in ka taɓa ganin mutumin da ke tafiya fuskokin shi nan gaban shi na nan kan shi na kallon baya to in ka samu wannan ka samu na farko wanda ba ruwan shi da alkur'ani wa yukhriju min habbihi fi ru'usihi sa'annan kuma bayan ya fito a matsayin ganye ko ciyawa da ake gani sai kuma a samu daga wannan ƙwayar da mutum ya sanya a ƙasa asali sai kuma daga kan sai a ga ya fara fito da waɗannan ƙwayoyin ba fi za ka ayatu a cikin waɗannan abubuwan fa akwai ayoyin da ke nuna akwai mai gudanar da waɗannan al'amuran akwai wanda ke kulawa da waɗannan abubuwan liman kana wa'iyan amma ga wanda ke kiyaye abin da yake gani yake ji ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر من صلى الله عليه وآله وسلم يتي أفضل الجهاد جهاد اللي يفكوه النفل له شيني كلمة حق عند إمام جائر سيني متين يقول كلمة تجسكية أورن شو جائر عند للزرقية كان أورن لا ka gashi sai ka faɗi mai banda ba'idun an wanda duk ya zo ya ji karatu ya kamata su yi fita imani shi ya karin to amma idan aka bar waɗanda suka zo jin karatu aka koma ana wa'azi ga wanda bai jin karatu to ai ba daɗi mun fahimta to annabi yake afdalul jihad kalimatu haqqin inda imanin ja'ir jihadin da yafi kowanne girma shine mutum ya faɗi gaskiya a wurin shugaba wanda yake azalimi ja'iri kamar yadda ya gabata a wurin daga cikin magabatanmu da yawa sun ma shugabanni nasiha ga su ga su ga shugaba ga malami وقال صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك wanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a wannan hadisin mafi alkhairin shahidai waɗanda suka shahada shine hamzatu bin abdul muttalib annun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bayan shi thumma rajulun qama ila rajulin sai mutumin da ya tashi ya je gurin wani mutum fa amarahu wa nahahu ya umarce shi kuma ya hana shi fi zatillah umarni da hannun nan saboda Allah ne kuma mu lura da wani abu kalimatu haƙƙin inda imamin ja'ir ɗin nan da aka faɗi akwai waɗanda daga nan aka kashe su akwai waɗanda sun san za a kashe sun amma suka yi amma idan ka kalli sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyu bayansu su don nasiha su ga shugabanni to ga su ga su ne abinda ya sa saboda haka manzo sallahu alaihi wasallam ya ce amma da yawa wani lokaci mukan mun fi son wa'azin da za a yi caji a ɗauko wani bawan Allah ko dai shugaban ƙasa ne shi ko gwamna ne shi ko wani mai shugabanci a mai kata-kata to mun fi son wannan wa'azi mu takabbara ya kamata ka shiga masallaci imanin kai karin ba ka shiga masallaci ba ko ka fita kana lissafa miliyoyin da aka ya kamata a ce da an raba da kana da shi da an kama wani da biliyoyi kaza wanda inda za a raba ma 'yan najeriya ko wani da miliyan 20 kai ka da naira 20 ya za ka fita masallacin ga ba ishirin ba miliyan ishirin kuma ba ƙarin wa'azi to shi yasa aka ce a mishi ga shiga malamin kamar nasiha in zai ji idan baka da halin ku haɗu to hadisin baya za ka koma ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi to fa bil lisan shine ka faɗi gaskiya da ka ga shugaban idan baka kai ba to kai wasiƙa a kai musu idan baka kai ba to ka haƙura muna fahimta saboda mafsadan da zai janyo idan ka ce kullum za ka dinga zuwa kana ziga mutane a masallaci akan shugaba inda ba don mutum 'yan najeriya ba ne da wata rana daga masallaci sai gwamnati. house da wani in yaje masallacin juma'a aka zuga shi aka zuga shi ga abubuwan da shugaban shi yayi yi to zai tafi ya je kwato amma da yake mu 'yan najeriya ne sai dai mu fita mu ce kai yau malam wani yayi yi shi yasa nake son shi anan nan ya ban mishi a masallacin shi yasa da yawa daga cikin kasashen larabawa ba su barin wannan saboda balarabe shi kaifi ɗaya ne da zara an buga shi to daga nan sai inda zai yi aiki shi ta ba sa bane in sun ga ana har zuka waɗanda ake ma wa'azi sai sa hana malamin nan da nan saboda abin da zai haifar ma mutum me yasa ake hanawa shari'a ta hana saboda idan yanzu ana maganin an kwace maka kuɗin da an raba kana da miliyan ishirin ne sai ka fita kalle ka kwato karshen ta wani ya rasa ran shi to gwamma mutum ya rayu zai da wannan kudin na a ce ya mutu to shari'a kallon wannan ɓarnar da zai iya biyowa baya ta yi sai aka ce a yi haƙuri kuma tun ranar farko annabi ya gaya masa habbai fatar jini ba a bi asira baya na za ku ga sarakuna shugabanni masu kere da handama suka ce ya rasu da lafa a murna. me kake umurta mu idan mun haɗu da irin waɗannan shugabannin annabi ce isma'u wa ati'u ku ji abin da suka faɗi ku musu biyayya cikin abin da bai sa a shari'a ba sa'annan ku yi haƙuri sai ma da a taski to kai haƙuri mana ku haɗu da annabi a taskin alkausa bai kuma ba ai gwamma kai yi haƙuri ku tunda annabi ce ka yi haƙuri fasbiru hatta ta alƙauni alal hau ku yi haƙuri har sai mun haɗu a can taskin alkausa to ina ga mutum ya yi haƙuri shi ya fi kuma haƙurin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya baka bakin shi wane ne zai baka haƙuri irin nashi babu kana fahimta to shari'a ta ce a mashuwa na nasiha amma inda hu a wurinsu sukan gayyaci malamai wasu a musu nasiha wasu kuma malaman kan samu damar su je gurinsu su musu nasiha amma in zai yiwuwa ka na nasiha to kai haƙuri annabi ya ce wa zalika ataful imani. wannan kyaman abin da yake yi mara kyan nan da kai a cikin rai imani na tare da kai Allah kuma zai baka lada akan ka canza munkari da abin da zaka iya muna fahimta to shine aka ce hadisin nan yace khairu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib mafi fifi mafi alkhairin shahidai shine hamza ibn abdul muttalib daga shi sai kuma summa rajulun qama ila rajulin sai mutumin da ya tashi ya je gurin wani fa amarahu wa nahahu fi zatillah ya umurce shi ya hana shi saboda Allah fa qatalahu ala zalika shi kuma wannan da aka yi ma nasiha sai ya kashe wannan mai wa'azin saboda wannan abin da ya zo mai da shi kar mu manta malam ai ya karanta mana cikin at-tanbih ghasibin abu hussein annuri da kuma al-mu'tazid wanda shi mu'tazid din nan sai ku kabla kalami shi shugaba ne wanda in aka kawo ka fada sai an yanka ka tukunna sai tambaye su wannan kuma me wannan ne sai ku kabla kalami shi sai an yanka wanda aka kawo mai laifi tukunna sai ce to wannan shi kuma me mana shi kai da shi kenan an yi irin waɗannan sarakuna shine abu hussein al-nuri a matsayin shi na al'amir mai aikin hizba da ya je bake baki ya ga jirgin ruwa ya zo da waɗansu tununa an rubuta lutufu a jiki ita ne lutufu kuwa aka ce ai na shugaba ne duk da sun mace mishi na ruwanka tun da kai ba ruwanka da koda fulul kalam sai yake yana so ya ji da suka faɗi cewa ai giya ne na sarki shi ne a bashi sanda ya hau kan jirgin ruwan na ya dinga bin su yana ta fasawa ko 29 ko kuma 19 na manta adadin to bayan ya gama ne sai ban guda ɗaya tar to sarkin da in an kawo ka gurin shi sai an yanka kafin ya tambaya to sai ga wani kuma ya yi ƙarfin halin da ya je ya fuskanci sarkin ya tsokane shi to wannan dole a bar shi a san me ya taka to shi ne sarki ya ci bari a tambaye wannan mutumin wai me yasa ka mana haka ne sai ce hizba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yace wa ya daura ka yace wanda ya baka mulkin nan shi ya daura ni sai ce to ba mu labari wannan tulun da ka bari guda ɗayan nan bayan ka fasa sauran farko me yasa ka bar shi yace eh saboda lokacin da ta tashi fasa tunanin na kawo girman Allah ne cikin zuciya na sai ka koma min kaman kyanwa a gaba na dinga fasawa to ina cikin fasawan kuma mutane yan gari na dinga jin maganganunsu a lokacin da na ji maganganunsu da na zo na karshen sai gashi kamar maganganun da suke zai tasiri a zuciya na sai ya zama na fasa na ƙarshen ba don Allah ba saboda na burge su ne sai na bar shi sai sa ban fasa shi ba sai ce to shi ke daga yau yanzu kai ne shugaban hizba komanda na garinmu gaba ɗaya kai ne komandan hizba ya ce to ni kuma na sauka saboda a baya sanda nake yi dama Allah ne yake na yi amma yau kuma kai ka naɗa ni saboda aka ba zan yi ba sai ya ce to me kake so maka ne na izani ko yace abin da nake so a mun ne sarki ya sa a mun a tare a kora ni daga wannan garin a koran koran wulakanci shi nake so kai a mun to tunda ai abin da yake so shi za a mishi haka kuwa aka aka korai bayan bayan shi garin bai dade ba sarki ya mutu shine ya dawo sai ɗalibai suka ce malam to me yasa da aka ce ne yanzu kake so amma kake a kore ka yake saboda idan ba haka na sa amin ba in ina tafiya cikin gari a dinga ai ga masu fasa jiyan sarki sai mutane su dinga zuna suna ai ga waɗanda ke jiya da sarki ga masu fasa jiyan sarki sai in dinga jin nima a zahawu al-ijab bin nan sai aiki na ya ɓaci yasa na ce a mun haka yanzu kuma da bayanan gashi na dawo ba wanda zai nuna ne sai ga mai fasa biyan sarki a nan, amma dai yan uwa shine tazwirul munkar manutsun ne da a mutum muna fahimta وعن ابي عبد الله طارق بن شهاد البجلي الحسن احمدي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الجرد أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر عن كربولة أبي طارق ابن شهاب البجل الأحنفي رضي الله عنه ce wani mutum ya رسول الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب ya riga ya daura hannun shi a kafan shi a wannan abin da ake taka a haudoki ne ake kiran shi da wajen abin da ake taka a haudoki a ba da zai ba na wangani o fangani ya daura kafan shi a fangani wannan abin da kuma fasara shi ne likafa yawwa to halas likafa ku? to shi kenan ya ɗaura kafan shi kan likafa zai hau doki sai tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ayyin jihadi akbar ya rasulullah wani jihadi ne yafi falala sahabbai kullum za su tambayi abu suna tambayan na kololuwa ne amma mu kullum mutum na neman rukusa ne sauki sauki wanda al shafi iya ce ka dinga bibiyar rukusa kullum wai kana neman ba wata fatawa mai sauki sauki yake wannan bibiyan fasikanci ne ka dinga bibiyan ba wani mai sauki ba inda aka sun samu ba dan sassautawa to wannan bibiyan kana neman inda yake da sauƙin nan al shafi iya ce wannan fasikanci ne Allah ne ya bayar da azima kuma ya bayar da rukusa ba wanda ya sa shi to ba a ce kuma ka dinga bibiyan rukusa ba سيتي وانجهاد من يفيه قال كلمة حق عند سلطان جائر النبي سيتي فتن كلمة تدف فيها أو رنشو قباون ديك جائر قال الإمام النووي على قرز بغين المؤجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زائد وهو ركاب ركاب كور الجمل شين ونن أبن لأيك ساورن هون رابنكو قدوك أجسونا سبيكو إذا كان من جلد أو خشب إذا دفعت أكيكو دا إيشي إذن ولن سوى كيلة لا يختص بجلد أو خشب إنجي ونن أبن دا أكي إنجي لكافة كيسون أوتو قوة إيدي قو دفعت أكيكو ما دا بنيني جسو نيشي ذر إن على الإمام النووي دا وسنسو وعن ابن مسؤول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان خبة خردل hadisin muslim Allah ya kara mishi rahma daga abdullahi dan mas'ud ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli babu wani annabi da Allah zai aiko cikin wata al'umma gabani na illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab fati a cikin al'ummar nan nasa akwai hawariyawa akwai sahabbai waɗanda ya akhuduna bi ce waɗanda za su dinga ɗaukan sunnarsa suna isarwa lungu lungu saƙo saƙo wa ya duna bi amri kuma suna kwaikwayon abinda da yake su yi suna aikatawa kuma haka sunnar da'awa take tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau domin duk wani malami to shi ma aikin annaba ya ɗauko to yana buƙatar hawariyun da asfa al-imam malik ibn anas rahimahullah da al-imam al-layth ibn sa'ad al-misri Allah ya mishi rahma shi ma malamai suka ce kamar yadda al-imam shafi'i ya ce layth al-layth afqahu min malik inna anna ashabahu dayya'uhu ko khadalu a wurin ilimi in ji malamai kamar yadda alimamu shafi Shafi'i ya ce Layth ibn Sa'ad ya fi Malik amma menene ya faru yau kafin ka ji in ba kana ɗalibin ilimi ba ne kana jin tattaunawa malamai ba za ka ji laifi ba da mazhabar shi saboda ɗaliban shi ba su yaɗa da'awar shi ba kamar yadda ɗaliban malik suka yaɗa da'awar malik kai ka ce malik ne kawai idan ka je kamar misalin biladin magrib din nan zaka ga da yawa akwai mazahib irin nasu ibn khuzaima da sauransu mazhabobi ne amma waɗannan mazahib din dukkan su in karazu sun kare saboda babu waɗanda ke ɗauka su sallaka kuna fahimta to hawariyun da ashab wannan shine aikin su kuma waɗannan hawariyun da ashab din ne ɗaliban annabawan kamar yadda malamai ke da ɗalibai a yau to haƙƙin ɗalibai ne kuma su yada da awon malamai domin a yau da abin yake wani zai dinga zuwa makaranta ya shekara goma bai taɓa ce wani ya zo ba ballantana in ya koma ya tallata ma al'umman cewa ana fa kira zuwa ga Allah abu guri kaza to idan ko ka kira wani zuwa ga alkhairi ya zo ya ji alkhairin nan duk abin da ya ji kuma ya aiki da shi kana da lada da shi zan zai kawata maka ya ce ai ga ya saboda kan mutane su zo ai kama kanka bakin ciki in kana tunanin malamin kamawa muna fahimta to annabi yake babu wani annabi da za a aiko gabani na hawa hawariyawa da sahabbai waɗanda ya akuru na bi sunnati suke riko da sunansa. ku zama sabobin nan duka duk waɗannan malaman da kuke gani babu wanda ya tsaya yake sunan mazhaban shi mazhabu al-imam malik ko imam abi hanifa duk dalibai suka yi aiki duk su suka yi aiki su a madawwana da kake gani duk ɗalibai ne tambayoyi da su malam ya faffaɗa su rubuta su yada. to kai ma ya kamata kai tunanin wani gudunmuwa za ka bayar domin yada da'awa idan ku ka yada malamin bai fika lada ba kun yi tarayya cikin ladan ashe kuwa amfanin ka ne thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf sa'annan bayan waɗannan annabawan sun shuɗe sahabban da hawariyawa su ma sun ƙare sai a samu waɗansu mamaya waɗanda za su zo su maye musu ya ƙuluna ma la ya fa'alu waɗanda ke faɗin abinda da ba su aikatawa kun ga hawari akwai alka'ada a cikinsu akwai wata ƙungiya daga cikin hawari da ake ce mata ka'adiyya ita ka'adiyyar nan yadda take imamai daga cikin wannan ƙungiyar su za su tsaya su tara matasa da mabiya za su musu wa'azi na aji a yi faɗa da gwamnati ko a kashe mutanen da ba sa goyon bayan su. idan an tashi tafiya ban da su amma su waɗanda aka tara aka magana su za su je su yi su malaman da suka yi wannan su ban da su su ake sai maka adiyya yana fahimta shi sa yake da haɗari a ce mutum ya shahara da wa'azi wurin faɗa da gwamnati ko makamancin shi haɗarin shi ne kwaikwayon waɗancan 'yan khawarij ɗin ne wanda idan malami ya gama taji guda mai dabu kaza da kansa in ya sauka kuma ya shiga mota ya gida to haka yan ka'adiyya ke yi sai su ga mutane in an tashi to muje je mana mu je mu bata mulki ko mu bata kaza sai a nemi malaman a rasa a yi mu ban da mu ko ne za ku je ku yi to haka lisanin hal din yake shi yasa shari'a ta hana wannan don gudun ɓarnan ba dan ana son abin da shugabanni ke yi ba to sai a samu waɗansu da za su zo su mai amma mayewan ba na alkhairi ba domin khalaf da khalfun akwai khalfun akwai kuma khalafun khalf shi ne waɗanda za su zo su mai na kirki khalaf kuma waɗanda za su zo su mai amma ba na kirki ba to sai a samu waɗansu mutanen da ba na kirki ba su zo su mai bayan waɗannan hawariyun da kuma ashab ya ƙulu na mala ya fa'alun sai su dinga faɗin abin da ba su aikatawa wa fa'aluna ma la yu'marun abinda kuma ba umurce su ba sai ga suna aikatawa kaga mutum na yin abubuwa da sunan addini in ka tambaye shi ina ya samu bai da dalili to idan mutum ya samu irin waɗannan masu ɓarnan masu wannan sifar waɗanda ke faɗin abin da ba su aikatawa ko kuma suke aikata abin da ba a sa su ba to faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda karfin shi ya kai yake su da hannu to mu'mini ne Khalid al-Qisri shi yake Jaham ibn Safwan a Tirmidhi Jaham ibn Safwan suna kore ma Allah sunaye da sufofi shikenan aka zo malaman ahalin sunan zamanin su kuma suka ce wannan abin ba daidai ba ne a kira ce mara kyau aka yi aka yi idanyewa sai aka ce to yanzu bari a haɗa munazara tsakanin shi ne da'awan Allah bai da suna da siffofi da kuma waɗanda ke da'awan Allah na da suna da siffofi aka bi ka'idoci na munazara sa'annan kuma aka sanya alƙali a lokacin daman alkali shi ne kuma shugaba kuma shi ne limami aka zauna aka tattauna aka kawo hujjoji kowane ɓangare ya kawo hujjansa daga ƙarshe aka tabbatar da jahaniya wannan hujjan nasu rusashe ne ba gaskiya ba ne to ka'idan mu na zauna da manzo a ce to yanzu kai ne baka da gaskiya kan ra'ayin nan amma sai a ce to yanzu ka janye daga kan ra'ayin ka dawo kan dini aka ba shi daman ya tuba daga kore ma Allah sunaye da siffofi yace shi da zai ba ja'ad ibn dirham ba jaham bin safwan ba ja'ad ibn dirham bin safwan da aka zo za a yi layya Khalid bin Abdullahi al-Kisri ce wa mutane bayan ya hudu ba Ya ce ayyuhan nas dahu taqabbala Allahu dahayakum ya ku mutane ku je ku yanka layyanku Allah ya karba muku layyanku fa inni mudahhin bi ja'ad ibn dirham ni kam yau da ja'ad ibn dirham shi da shi zan yi layyana da annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalilan wa lam yukallim Musa taklima domin ya zo yana cewa Allah ta'ala bai riki annabi Ibrahim a matsayin khalil ba kuma Allah bai yi magana da annabi Musa ba haka aka kwantar da shi ya yanka shi faman jahadahum bi yadihi wa huwa mu'min kun ga wannan yana da ƙarfi da zai iya sanya makami ya kashe shi kamar yadda alu dan abi talib Allah ya kara musu yadda suka yi da khawarijawa kamar yadda sahabbai suka yi da waɗanda suka hana zakka zamanin abubakar siddiq Allah ya kara musu yadda wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya ga irin waɗannan mutane ya yaƙe su da harshen shi shi ma mumuni ne saboda shi ƙarfin shi nan ya tsaya shi sa ake samun malamai masu da'awa su dinga kira zuwa ga tafarkin addinin musulunci zuwa ga sunna wa man jahadahum bi qalbihi wa huwa mu'min wanda abin da suke yin nan ba daidai bane amma bai da ƙarfin da zai sanya hannu bai da ƙarfin da zai sa baki sai dai ya kyamata abin a zuciya kuma ya kyamata abin a cikin zuciya to shi ma mumuni ne walaita wara'a zalika min al-iman habbata khardal to bayan mutum ya canja abin da bai da kyau da hannu ko kuma mutum ya canja abu da harshe ko kuma mutum ya kyamata abin da bai da kyau a zuciyarsa to babu wani imani kuma da za a iya sanya wa mutum cewa a shi mai imani ne shi yasa mutum ba zai je ya narke cikin mutane ba idan da yadda da abin da suke yi kusan kullum ana faɗi mana anan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr duk sanda ka tadda kanka cikin mutanen da suke kutsawa take faɗin abubuwa marasa kyau game da ayoyin Allah Allah yake ta ɗauke kai daga waɗannan mutane har sai sun canja abin da suke tattaunawa a kai har malamai suka ce in ma ka samu kanka a inda baka iya tashi ka tafi kamar mutum na cikin motan kasuwa kuma ya da irin waɗannan mutane aka ce ka ɗauke tunaninka ka bar wurin waɗannan mutane suna yi baka san ma suna yi ba fa a'rid anhu dole sai mutum ya ɗauke kai ya rabu da waɗannan masu wannan abin kafin ya tsira wa in ma da ka shaytan Allah ya ce in ma an samu a ce shedan ya mantar da kai cewa ya kamata ka tashi ka bar gurin to fa za ta la taq'ud ba'da dhikra kada ka ci gaba da zama bayan ka tuna ma da kawai fasiki da mutanen da suke mutanen banza fasikai muna fahimta to dole mumuni ya zama yana da imanin da zai ga abin da zai da kyau ya kyamata ba a dariya idan an ga ana sabon Allah mutum na saba ma Allah kuma mutum kai ma kana dariya ko kina dariya to mutum ya shiga cikin masu saɓon mun fahimta? kami ya ɗan taɓa wannan? ya? to kuma kalas yau wata wata to shi kenan na kashi uh, ya ra'ayi wa alaikun salam wa wata lada wani ce. Thank you. yadda ne nemi to ai bai fita daga da'irar koyarwa ba ai ya je ya ƙara ilimi ne ya dawo ko yawa amma abin da ake nufi yanzu kamar ya bar koyarwa ne kwata-kwata ya kama sana'a na abin da zai ci shi nake nufi eh na na نعم haka na'am ala tabadi eh haka ne eh kamar yadda muka faɗi tun da a cikin karatu cewa wanda ke shan giya yana cikin shan giya nan ba a hana shi al'amur bil ma'ruf ba da annahi an anil munkar to ai fa gairuhu min ba da aula saboda haka ko da a ce mutum baya yi in so samu ne shi ma ya hannu kuma ya hana wani to idan ba a samu shi ya hannu ba to kar a rasa kuma ya hana wani an fahimta والله أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرف إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you. Oh.